suna na bello yara muhammad danbatta ni ne eh, mai magana da yawun kungiya ta civilian jtf na borno state wato kato da gora ah, na farko dai akwai wani attack wanda boko haram suka kawo wanda a kawo shi a muna gareji wanda dan kunar bakin wake da kuma su 'yan boko haram wanda suka zo kowane dan kunar bakin wake yana da bindiga kuma yana da bom a jikinsa sai kuma su sauran boko haram din da suka ga wannan sai suka rika bin ɗaya bayan ɗaya allah ya taimaka muka kau da su sai kuma wanda shi yake bi na akwai bindiga a hannunsa akwai bom a jikinsa sai muka rika zagaya pickup da ni da shi in na kewaya ta shi ya kewaya allah bai ba shi ikon harbawa ba kuma bom din bai tashi ba a nan kuma muka nemi agaji na gaggawa na jami'an tsaro a lokacin akwai soja akwai sauran jami'an tsaro wanda kuma duka ana ta harbi dai allah bai ba wa kowa iko ko an harbe ni ko an harbe shi ba abu wanda ba zan iya manta da wannan ba abu na biyu kuma sai wani hari koma da aka taɓa kawowa a mulai a mulai din nan sun shigo ana ta faman fafatawa a nan launcin rpg wane ne hakan nan sai da ta kai ta kawo kuma su boko haram sun zo sun da mu a cikin wannan wuri kuma allah ya bamu nasara ya bamu iko wanda mu dukanmu dai wanda muke ciki ba mu wuce mutum goma sha uku ba amma duka daban-daban muka dawo na uku akwai wani hari da aka kawo boko haram suka zo ta jiddari polo wanda wannan harin ya tada wa al'ummar gari gaba daya hankali wanda na ƙarshe su ne wanda muna ganin shi ya riga ya ritsa mu amma allah ya ba mu nasara shi da kansa in ya zo harba bindigar ba ta yi a nan shi ma da kansa ya saranda sai na hudunsa wanda shi kuma wasu suicide bombers ne suka zo kananan yara 'yan mata dududu a cikinsu ba su wuce shekara goma shekara sha daya da shekara ɗaya ce babba a cikinsu mai shekara sha uku bayan sun ga abin da ya faru da ita babbar su ta tarwatse ɗaya yarinyar da kanta ta tafi ta rungumi yaron musbiliyan jtf wanda tana kuka tana ya taimake ta ya taimake ta mu muna ganin bom ɗin zai tashi da shi ko da ita da shi allah ubangiji ya kawo mana sauƙi da dalili har muka samu muka samu damar da muka cire ta a jikinsa wannan abun yana ɗaga mana hankali sosai iya matuka na biyar ɗinsa kuma akwai wani hari da a kawo wanda muna tafiya banki mun yi kici zabo ko haram ne akan hanya harbin mutum ɗaya da ya fara sama da mutum arba'in sun fita suka kewaye mu suka kewaye motar nan muna ganin wannan shine ƙarshen ah, rayuwarmu a hannunsu amma Allah da ikonsa Allah ya bamu nasara so wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda mu ba za mu iya manta ko ni ba zan iya manta da shi ba